Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Tun bayan cire tallafin man fetur a Najeriya, mutane na ganin farashin hatsi ya yi tashin da bai taɓa yi ba, yadda waɗansu gidaje da dama suka kasa samun abin da za su saka a bakin salati. A wannan mawuyacin hali aka ratso damana wanda dama an saba samun tsadar kayan abinci sai dai na bana ya yi yawa. Rahotanni daga waɗansu jihohin Najeriya na bayyana cewa an fara samun sauƙin kayan abincin yayin da waɗansu kuma ake samun ƙaruwar tsadar duk da fara shigowar kaka. Menene dalilin da har yanzu a waɗansu wuraren farashin bai sauko ba? Su wane ne ke da alhakin hakan? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da ƙarin bayani, ku biyo mu sannu a hankali. Abokin aikinmu a jihar Sokoto, Nasir Bello ya bayyana mana halin da ake ciki dangane da tsadar kayan abinci. A babbar kasuwar Sokoto da kasuwar Kara, yawan farashin kuɗin abinci su ne kamar haka. Za ka iya samun masara buhu da ya kai kimanin keji ɗari a dubu talatin da biyar. Za ka iya samun gero shi ma a dubu talatin da biyar. Dawa kuma a yanzu tana dubu hamsin da biyar. Wake za ka same shi a kan dubu talatin da bakwai. Sai waken soya shi kuma farashin shi a kan dubu arba'in yake a yanzu. Sai gari fari da ake kawo wanda ba na nan ba ne za ka iya samun shi dubu ashirin da bakwai. sai shinkafa wadda ake kira local rice za ka iya samun da akan dubu tamanin a wannan babbar kasuwar Sokoto. Za ka ga yanzu wannan wannan farashin da aka samu akwai bambanci sosai daga lokacin da ba lokacin da aka fara girbi aka fara da abinci ba dan a baya za ka iya samun masara ba da take yanzu dubu talatin da za ka same ta akan dubu arba'in arba'in da biyar har dubu sittin sai da ta kai haka gero ma shi ma har sai da buhun shekaru dubu sittin ita shi yasa kake ganin ita kuma dawa tana dubu hamsin da biyar ta tsohuwar ce ba a girbe wata sabuwar ba shine farashin ta bai sauka ba take dubu hamsin da biyar haka ma wake shi ma kafin wannan ya sauka za a gan shi ya kai kusan dubu tamanin shi ma ita kuma shinkafa ka kai akan ita ma ba a cire wadda ake bukata ba shi yasa kake ganin cewa yanzu tana akan madadin dubu tamanin a cikin kasuwa kenan wanda kila idan ka je a wasu wurare inda ba kasuwa ba kila ga masu girbi waɗanda su suka noma abin za su yi suwa kaga farashin ba zai kai haka ba amma yanzu saboda kasuwa ne a to za ka samu irin wannan bambancin amma in bancin in ba kasuwa ba za ga bambancin sosai da sosai akwai shi amma a wannan yanzu kakar da ake ciki za ka ga abincin ya sauko kenan wanda ana kuma fatar kila nan gaba kaɗan idan abincin ya ƙara yawaita kamar yadda wasu ke ganin yan baranda yan kasuwa ba su sai ba za ka ga to an samu farashin ya ƙara sauka amma idan aka samu aka si mutane suka sai da abincin gaba ɗaya suka ɓoye to za ka kuma farashin nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba ya tashi gwaron zabo Nasir Bello daga jihar Sokoto. Yanzu bari mu jihar Katsina lura da cewa ɗaya ce daga cikin jihohin Najeriya da ke samar da kayan abincin. Ahmad Kabir S. Kuka shi ne wakilinmu a jihar Katsina. Yaya farashin kayan abincin? To farashin kayayyaki dai a Katsina ba zan ce a Katsina ba a jihar Katsina misali. Musamman a manya-manyan kasuwannin nan inda ake ta hada-hada waɗannan kayayyakin abinci misali mu ɗauko tun daga ɗan dume kawo ƙasa har kasuwar jibiya wanda a yau dinnan kasuwar jibiya dinnan tana ɗaya daga cikin kasuwanni manya-manya guda uku da ke ci a jihar katsina wato ekistan ta jibiya taranci da mai aduwa to a jibiya dai da na tuntuɓa gaskiyar magana a yau farashi za a iya cewa ya yi tashin gwamnan zabi saboda tiyar wake misali idan ana saida ta dubu ɗaya a bayan an saida ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya wani wuri ɗari ɗaya da hamsin to a yau ta kai kusan dubu ɗaya da ɗari biyar ma za a iya cewa haka ka zalika masara su gero kau da dawa wa'annan ba a ma magana To a me ya jawo haka tun da gashi yanzu kusan za a iya cewa kaka ta fara shigowa. To ka gani dai waɗannan kasuwanni da ke wannan bangaren duk da dai bari in ce magana jihar Sokoto tana ɗan fama da matsalar wannan tsaro. amma dai bata kai kamar jihar katsina da zamfara da sauran wa'annan ba idan ka kwatanta da su irin wajejen taraba da kake magana kansu 'yan kasuwa suna bin kasuwannin nan suna sai wa'annan amfanin gona ba tare da la'akari da wai farashin nawa ya kama ba to wannan ma ya taimaka farashin kusan kullun ƙara sama yake yi akwai magana su kansu a wuraren da shinge na jami'an tsaro da ake sassanyawa a bisa hanya. Hmm. Wanda wannan abu ba tun yau ba ya addabi wannan yanki wadda da shi kan shi gwamnan jihar Katsina Malam Umar Dukwarar ya yi taro da su jami'an tsaron da abin ya shafa kai hatta da wakilan 'yan majalisar tarayya da wakilan 'yan majalisar jihohi dukkan su ba wanda ba su ka kokarin su na ganin cewa an sauƙaƙa musamman shi wannan shinge na tsaro ba ba ma kamar shi kayan abincin idan ka kwatanta da misali kasuwar mai aduwa wanda za a iya cewa ita tana dan karancin matsalar tsaro din kazalika ita kanta ciranci tana dan karancin matsalar tsaro amma wa'annan yankunan musamman su ne abin ya fi addaba su ne kusan kullum farashin nan ƙara hawa yake yi. to es kuka ka sami yin magana da wasu daga cikin 'yan kasuwa? Hakika akwai wani bawan Allah mai suna Salisu Dada wanda tuntuɓe shi wanda ya ce a yau din nan a yau din nan ba wai jiya ko shekaran jiya ba a yau din nan masarati ya ta kai wajen dubu ɗaya da ɗari biyar. to kaga ka talaka sayan buhutiyan masara dubu ɗaya ɗari biyar yaya take kaga dan dubu biyu ba za su tuka mai ita ba so idan nan shi ka gero in ma ka ganshin shi ma yana wajejen wannan farashi din da su dawa wake shi ma kamar na fari ma bayani da farko shi ma yanzu ya haura daga dubu ɗaya da ɗari ɗaya ya tafi wajen gidan dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin To ya kuka bari mu leƙa jihar Jigawa Ali Rabiu Ali yaya farashin kayan abinci a kasuwanni? Eh, farashin kayayyaki cewar an fara girbi a wasu guraren kasuwannin ƙauyuka gaskiya sun sauka wani gurin suna sai da gero naira ɗari shida da hamsin wani gurin ɗari bakwai wani gurin ɗari bakwai da hamsin saɓanin a da an sai da shi dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari ko ɗari hudu wani gurin har zuwa da ɗari biyar ma guraren farashin ya haura ko kuma a yana tafe yana ana samun shi a dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari ɗaya sabanin yadda a kasuwannin ƙauyuka ake saidawa naira ɗari shida da hamsin ɗari bakwai zuwa ɗari bakwai da hamsin amma a da ana saida wannan farashin gero ɗin a duk kwano ɗaya ana saida shi naira dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari huɗu dubu ɗaya da ɗari uku a manyan kasuwanni fa irin kaman kasuwannin megatari shiwaren gujungu yawa kasuwar megatar kan wannan farashin ana ana samun sa alhamis din da ta wuce an sai da shi 650 wasu 700 wasu 750 kamar gujungu ana sai da shi 800 750 700 shi ma 650 din ya danganta da irin kawo hatsin da aka yi a wannan kasuwa duk da cewar a gujungu gaskiya an fi samun yanayin gero a gurin tunda ba ta iyaka da Nijar ba kamar mai gatar ba akwai sauran kasuwanni da suke eh, malam maduri Hadeja, auyo da sauran su ma dai suna sai da wa'annan kayayyakin a wannan farashin da na faɗa saɓanin idan kai yo nan wajen kasuwannin da suke kusa da dutse shuwarin ah, larabar tambarin gwani eh, kiyawa da sauran su zaga farashin ya caccanja wasu kasuwannin suna saidawa naira ɗari tara wani dubu ɗaya wani dubu ɗaya da ɗari biyu wani ma har da ɗari uku suke siyarwa duk da cewar ah, ana cikin tsakiyar girbi girbin geron. Menene ya sa wannan farashin yake hawa yake sauka a kasuwanni? Ko akwai irin ayyukan eh. 'yan kasuwa ko mu ce manyan 'yan kasuwa ne? Eh batutuwan da mutane da yawa suke musamman su 'yan kasuwan idan har ka je ka tambaye su yaya farashin can da can ya bambanta Batutuwan da suke yi ne gaskiya tsadar wannan kayayyakin yana da alaƙa da cire tallafin man fetur da aka yi, saboda eh, tallafin man fetur da aka cire ya haddasa tsadar sufuri, tsadar da mutane wa'yansu babu yadda ma za su sai sun haɗa sun tara sannan su samo mota babba wata za ta iya kawo musu a yanayin da za su sayar baututuwan da suke yi kenan na samu yin magana da wani a kasuwar mai gatari ga kuma abin da yake faɗa. Allah Muhammad. Da safe abin da muka fara sayan gero muna sayan naira ɗari takwas takwas. Amma yanzu kuma Allah da ikonsa kasuwar ta canza sakamakon lokacin sa ne kasuwar ta nauyi. Hmm. Muna sayan naira ɗari bakwai haka zuwa bakwai da talatin ana cewa bakwai da a nan mai kuma ɓangaren wake ana siye naira dubu ɗaya da fari ana siye dubu ɗaya da ɗari da ana siyarwa da ɗari ɗaya da hamsin zuwa da ɗari siyar magana yanzu kan babu wannan wallahi sakamakon kayan ma ba a tara shi yawa da za a kai da kuma suna da nasu gaskiyar magana. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan mu a sassan Najeriya. Tuma A farkon shirin kun ji abokan aikinmu daga jihar Sokoto, Katsina da kuma jihar Jigawa. Yanzu ga na Khadija Ibrahim da wani masanin harkokin noma da kasuwancinsu da sharhi kan yadda farashin kayan abincin ke hawa duk da an fara shiga kaka. Ni ne Profesa Muhammad Faguji Ishaku shugaban a cibiyar bincike na noman zamani a nan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wato saɓanin abin da ake ta magana da cewa shine har yanzu dai lokacin da za a yi fara kokawa cewa damina ba ta fara ba ba mu kai wannan lokacin ba. Muna kira ga manoma kwantar da hankalinsu har zuwa cikin wannan farkon tsakiyar wannan watan. da manoman da suke kasar kamar jihar kaduna da kuma abin da ya yi arewa kai har ma da manoman da suke kasar abuja ba za mu ce damina ya makara ba har sai mun shiga tsakiyar wa watan nan da muka shiga yau ko zuwa ƙarshensa kafin a fara wannan korafi to idan wannan ya faru kamar yadda aka yi harsashe da wannan hukuma ta yi harsashe a kai To muna yi kira ne ga manoma idan wannan ya faru Allah ya hana shi ne su yi ƙoƙari su shuka irin ruwa waɗanda za su iya yi da wuri. Muna ba da shawara musamman ma kamar duk inda manoma suke idan misali damina ya samu jinkiri har zuwa muka kai ƙarshen watan shida ba a samu damina ta tsaya da kanta ba to muna kira da manoma kada su shuka irin ruwan da suka saba shukawa masu yi na tsawon damina su samu iri masu yi da wuri ko na masara ne ko dawa ne ko wake ne da sauransu domin ya daidaita da tsawon daminan da ake faɗa domin hukumar nan ta hasashen yanayi ta riga ta faɗi cewa duk da cewa za a ɗan samu jinkiri wajen wannan damina idan aka samu amma kuma daminan ba za ta tsaya da wuri ba za a samu damina mai harshe in Allah ya babu wani gaskiya tsakanin ah, jinkirin damina da kuma yawaita amfani da taki wato shi tsoro ya ta'allaka ne akan iya halittarsa yadda yake cikin halittarsa shi zai sa shi yawan taki baya sanya shi yayi da wuri ko kuma karancin taki ba zai sa shi ya yi jinkirin yi ba ah, hasali ma dai abin da yake bukata shi ne isasshen ruwan sama shi taki kamar abinci ne a wajensa saboda haka ba daidai ba ne manoma su tafiyu a kan cewa idan an samu jinkirin damina za su yawaita taki domin amfani ya yi da wuri wannan ba daidai ba ne. Shawarar da za mu ba da wa manoma idan har a wannan jinkiri na damina ya tabbata ya kai har da zuwa ƙarshen watan shida ba a samu ruwa ba yadda ya kamata to muna kira ga manoma su garzaya wajen hukumomin noman da suke jihar su su ba su shawarar irin irin ruwan da ya kamata su shuka masu yi da wuri. Tuma sauraro da wannan bayani na Farfesa Faguji Ishaku da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Nasir Bello daga jihar Sokoto da Ahmad Kabir S. Kuka daga Katsina. da Ali Rabiu Ali a jihar Jigawa sai kuma na Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.